kina ji ke ke ke wai sai a ta miki magana ki shigo tunanin me yake kina ai yarinya da ke za mu je gidan nan in muka je gidan nan ko da su mama sun tambaye ki ko wani abu kake yadda ki ce musu wai ina miki wani abu ko wani abu dan na san halin ku mata da munafanci kuma ki saki ranki kin ji ki saki ranki ban so irin kina yadda yake din nan kada kada kada su ce ko akwai wata matsala duk kin bi rame wallahi kaman me auren nan kina da kiba amma yanzu kin muke kin rame ni ban san me nake miki ba wallahi hello momi sarauniya ke ce sanyin idaniya kar na manta kauna ya kike momi momi iyayen rikici a garin ne yanzu kuma haba momi yanzu kuma ina dan wani uzuri ne wallahi amma ki bani awa ɗaya da rabi mana sai in zo faka faka kai momi a'a ban so mu samu matsala ban so mu samu matsala momi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un momi kina ji ba haka bane wallahi ba wai na share ki bane abubuwa ne suke min yawa kin san ina da busy to momi gani nan zuwa gani nan zuwa ya haƙuri kin ji ya haƙuri a'a ba matsala don girman Allah ke haƙuri afuwan momi afuwan momi dan kamota nan kamota nan dan cakota nan cakota nan ga nan zan zo yanzu insha Allah <laughs> dole sai na ce a'a ina cikin mutane ne iyayen rigima to i love you shikenan to sai an jima gani nan zuwa da zance gani nan zuwa yanzu insha Allah me faru ne naga naga kina kallo na wani fiki fiki da ido dan girma Allah kare ni ce min mutunci ni fa matar ka ce wanda aka yi auren sunna da to wani irin cin mutunci shikenan kuma dan na aure ki banda da dama in yi waya ni fa mijin bace hudu ne ko Allah ma cewa ya tanki huma qabalakum minan nasai masna wasu lasawar ba kin gani da bima da bima aka ce ma aure biyu. uku uku hudu to kuma ni me me na dan nayi waya da wata shikenan ni ba zan ƙara aure ba ko wani abu to amma sai ka dinga waya da yan mata a gaba na ai wannan cin fuska ne ha to in ba a gaban ki ba ai ni mutum ne mai adalci ban so ke kamar ina cin amana ki a bayan ki ne shi yasa nake yi ke ki tabbatar da ni ina neman mata ina da lafiya ta wallahi ina so ma zan ƙara aure in Allah ya a ah, to dama kan aure ki na ce miki ba zan yi aure ba ne ke kaɗai ce wannan dai cin fuska gaskiya kake mu kina wani shara hawaye yanzu gaskiya na fasa zuwa gidan gidanmu wajen iyayena to mu je gidanmu a sakamakon ina da uzuri yanzu nan so za ki fita za mu bar zuwan sai gobe gaskiya gobe kuma eh in na tafi yanzu ba zan dawo ba sai gobe saboda wasu uzuri ina za ka je kawai zan yi uzurika na ne to kai ni gidan naku a ba zan je ba yanzu nan kiran da aka min yana da muhimmanci zan je wajen ina za ka je ha ke fata ki fata ki koma gida je na ba kuɗi a wajen ki ba kudi a wajen zan zan tura miki dubu biyu sai ki sai ki cire a ATM mm. ki fita ki koma gida na ce ana magana tana hada ido da mutane hello ummi <laughs> wani kuma um ɗaya ne ai momi ga nan zuwa yanzu ina zan same ki anguwar rimi wajen station ga nan zuwa yanzu insha Allah to shikenan ga nan zuwa Na Assalamu alaikum. Zan kira ka. Dan Allah ka daga wayan ina kira ka. Alaikum assalam. Um, mu wannan daki na umman Allah na mu dan tattauna. To ina jin ka. Ni dan kasuwa ne. Sweet. Na sai da irin su su murmushin nan ne da su farin ciki da su hara. Baya. Yawa mana yanzu ba saurayin ki ya cuce ki ba. Ya bata miki rai. Eh. To kawai dan na zo na sayar miki ma sai ki rinka da mushin ki kawai ba da ki. To sai mun da mushin. Ni kawo kawo kudin ta. Waye ne kake da shi murmushin? A murmushi kin san akwai akwai murmushin kunya akwai murmushin tausayi. Sweet. Akwai murmushin tsoro. akwai kuma murmushin asuwaki. ji. To, duk ya suke, kuma gaba sai ina so dukan su ka nuna mini. Duka kike so? Mm. Ya suna da tsada ma. Na ki siya? Eh zan sai. To, ta kudu mana ai mun fi son pay ne mai service ne. Switch. amma dai malam ina zai ka zo ka tarar da ina abu na ko ba kasuwanci ne wannan Allah to kasuwanci ne ka zo ka tarar ina abu ka ce za ka sai da ka sai mun sai baka mun zan taimake ki kuma wannan Allah da wani fuskar ki kamar nuna ranar Allah ni ba na san mutane irin hakan nan Allah um za ka sayar mun ko za ka sayar mun dan sayar mun to kamun zan baka to kawo kuɗin. ga wayata what je ki wa an jima yanzu da wallahi ba isa dan Allah dan Allah ka rabu da ni dan Allah ka kale na ana can ana jira na ne ba na ga ki ba sai da fa na gaya miki ki janye gasan nan ki ban mata sai da fa na gagade ki kar ki shiga gasan nan saboda ita ba sa'an ki bace amma kika kiji in ga miki muna nan da ki har sai an gama wannan competition din ba zan baki kije ba Allah ka kale ni kuma wallahi tallahi in kika motsa sai na keta miki hadde kai garba wato ba ka canja halinka ba ko tuntunin na ma wani baka ji ko to this is the last warning da zama gobe ka je ka turo min iyayenka ka ce na san garin su sabalu matai an ta duma laiku warab sarab warab rab da rabbana ba wala yawa to cikin taimakon mai duka yau da gasi eh mun fara fafa ta eh gwarama eh jama'a mun fara daukar wannan gautaccen sunan namu mai suna gwarama kamfanin da ba kuma ne a wajen kuma shata da sosis masu kallo sosai irin birabiran da muka saba kawo da yau ma dai ga ma tsakiyar rana nan ni kai na ya fara eh mana tare da dan hasana dan bakin ciki a cikin film a cikin film ne nake dan Yau wa ga shiga ta gaba dai up and down na kan dirambul na gani na kan dirambul daga sama kasa an canza